أعوذ بالله من كل شيطان مريد من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم <clears throat> الذي أرسله الله بالهدى <clears throat> ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكفار والمشركين أيها الأحبة في الله وخراس العقيدة أحييكم بتهية الإسلام ألا وهي تهية من عند الله مباركة طيبة هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرسلام أكل إما إركو تعالى سابو كان إرتا أرسلام ين irya ga sabukan ana irno hina irkaneo tele subananta wura kan gati tambara tv nan kan irga dona hunkunci ne irma carfan gandi irko ta'ala wani sannai da adiwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wani hadisai insha Allah irgan ware irko ta'ala ga labo kan kati nijar irko ta'ala malakal kanai da bani da suji da hallasai zuman diga tonton ir se ir labu ir ga ngore ir ko ta'ala ga lakal tunai da fitinai da balawai da dorai kan irgo gama irkoi irgo ngwari ngore irsin da gabi irsin da hina irsin da dabari kal irko ala ni wana irgo ngwari ngore irko ni mona hen kamban ni nimir labo da nima arsilami labai wada ga ngore ni ga irko ala habi zai kai hin koi habu lallai zai gawi goiterai kama goiterai buti kwai muno fadi kwai da haikan da kulu irko ni mi arzakan ni halal irko ni mi moran daga wa haram irgan wani ni ga irko ta'ala kunye da wanda kan go hije gundaira irko ma wafakai da baka sine da bakarai tonton kunyo da wando bine ga mara ko kai yan hai irko ma albarka da zai ga mitai za silama yan wo kayen mana hayi irko yan bakari sai amino iza alsilame wo kayen go hayyan fondara irko ta'ala ni mi zuman ni banin da lafiya irko madagone te kurnyo da wando sai imura da kinana irin wani irko ta'ala ga kai kayan irko ni kodori si hayi kalima buya da ni irko ni mi batu ni mi wa shirku irko ni mi wa mu ma'ana haikan himan da yani irko ta'ala ni mi ga kasini irko subhanahu wa ta'ala nim da gonai te ise nan kulkan cini go irin wani ni ga irko ta'ala nin kan sai da gonai go irin yaza arsila mai kai yan jinir sai kai yan bu igo sare bu saira irko ta'ala nim ya fi sai irko subhanahu wa ta'ala mi te boren kan fulan zam i furu mu kan cinni irko mirko kore boren ni insha Allah da irko talaba irsalan hani zai kanta ga bisa alhako kan waiborai igin ga kurnye gana arsila matarai wani shari'ara irdir kalir kaga to kan waiborawo irkoi bumono sola ase irkoi su bana ase gatun haikan cine ni bumbo bumbo ni gaga naga matsalan matkirkota wala hunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'rufi walin rijali alaihin na daraja wallahu azizun hakim irko ta'ala ingano ne wai borai wo kan arango gadi alhako kan dima arangi gana dimano irko ta'ala da karan mu ibon kan mu garan ganan da alfaga mafatta gadi gina wanda nan yamo mahanna kwarara alfaga kan nisidu sufrai ba a fallan mediginin wandanan alfaga alhako kanga gingana ni moni mana in gano ine wala hunna ala rijali mithlu ma na irko ta'ala dan wai boradin sai aran alboraidin mu wo dima aran bumbo irko da aran sai igin na bannega matkan wai boro iga ba ni ma min alhake kuban da masola ni sai. ama gorga fakare nise ama sumodo ma bar nise am modo ma tan nise amin bina farhandi ama sanni hannaci nise amin kubai amin wayon hanse amin kani yan hanse to ni mo yawo cina ni gaba ni masola ni wanda se masan ni hannasala ni wanda se ma guni hannu yan ma hara se ma fakare a se ma shawaran da hanni man wani yin a se ni kan da gisi Gadan bin hasarura alfaga nima ka goro ni fatta tarai za su su bai kan ni fatta kala alfaga ci ni guruwai cin nifo fo wal kala ci ni guru fo guru hinka ni man ce da ni wundura na ban alborfoyan alfaga wa kan yi funin gai kwarayera ika wundera lokacin no sai lare go kan baira imiye ka goro faranda wani ndi bara mu ko gin harai alfaga ngane ago ne ga ngando boy borezi wondo go goro zama sai ana hiji agonda bongabi sai kula gami da haikul ga halala matenu lamanta ya cin laman ta cin hal ni ba fune ya cin mu ai zai da irko ne gogi cin se wallahi din ko irko don sakwari ai zai da irko kanna annabi don ton diyo hal ni tagabu alhali wani wura ni wanda alhakai wani gogi tamu ni goga hauga te yamu man ta haikul sai tare wai borai zai sabbe sai. man ta haikul sai alfaga hambara wa kanin da goga furku tare te gasi wallahi tallahi din bu alhali wani alfaga din ko irko don sa kwari ni sa kwari zamir koi na alhaku dan nigin da banda ga wai borawana irkoi diya annabi nu sallallahu alaihi sallam ikaga ha annabi ne wattakullaha fin nisa'i fa innahunna awan alaikum aran muhumbur irkoy woyborey din cinana aran gakasin koyenno muradu fongon kan ga kasin ko wati watidin ni hinnanu son alfagani kaga du wande ifo sai ni hiji kan ganan ni madajje ga koyni wanda gasi madajje ma wanda gasi to wone no irkoi diya annabi ne sallallahu alaihi wasallam hadisa goni imam muslim na filla hadisi zambar fo da zongu di wacin da hakanta annabi fatakullaha fi nisa'i fa innahunna akhastumuhunna bi amanatillahi wastakhlaltunna furujahunna bi kalimatillahi wa alaikum alaihinna alla yutuna furshakum ahadan fa dhalika gaira daraban ghayra mubarrahin wa lahunna rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf irko dia annabi sallallahu alaihi wasallam ne wo humburi irkoy wo bore yo kangare hikinara aran ni sammun da irkoy alkawlo irkoy amana ma bombotara maga irkoy ta'ala humbur ko mai sai da irkoy cite kurayensi ma humbur irko alfaka makai gina wannan ga alhakai talisi na dingo ga fatta fatta ne di da rura wannu a ga hingin ganara makwai charban ne he ni ga hiniga san bara makwai ga wundi ba ka sinaino aran ma ko restaurant ira aran ma ko hotel ira dinga ba aran ma wunde aran ma fakar nin ni wonde mor bore hiki gane alfaga ma koi da nan ki hau haufa haru koi no ga bai anniya kan da fattan da bor fo kan naran da da boradin di wonde no alfaga ga zunubi hinna ku ko ganan ka akwai amma min wanda hau guba a kare hannu a si ji hanna tusiya a si hanna A si alfaga lakalka a si asimo alfaga bani watu kul masiba watu kul lakaltune alfaga da ya cinno kan ni koi ikwara ne ise ne ta se nyange da babai ga daga hijen ni se wato kan ikagi hu hangar ga ma haki ne wali yese iman ne kal ir izo ne ya nano, aran wana arhijo se amana amma ga inda amana hay kunna manjan janyan wani babu kwara ma hijeno kirko citi irko ala banga salan to na no aran sai amana ar hijo ma hagoida san ko tiya ne kani kwara alfaga ingono giti alfaga banya ingono giti zibi ingono giti furko ingono ti sama ingono haikul no ngi ci asi alfaga ifo sabbai sai zam safur ne kan marasi son ne gita hikani di dama a alhakai nimi tamu dana masalan mane hijabu kaga bangi hija sai mu agi hin suru to hummurir koy alfaga ninde ir koy aranga bai da cere ba mara kan handin hane yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi kalbin salim zalika na arzaka sin nafa ni izai sin nafa ni yaizai sin nafa ni boro sin nafa ni gabo sin nafa ni haikul sin kayil ko kamara illa man ata Allah kalbar kanka irkoyɗo bata mara bi kalbin salim bina hallasanta karra alfaga suji hinnanogon bina kan han hannagoy indun yara bina karra alfaga merisi bina karra hasarausi waneno wahagoy daran wonde aran migayinde kan hinka aran ma hagoyde mu alhakaynoyomoga aran masi alhakay matkir ko kirko ci da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to nimo way bura za hano irsalan gumo banda wone man tikalla lakal yen nirta alborai se to nimo bura al haku gona kan ni gin gana ga irko ta'ala da nigin da ga irko ta'ala man ne kala hunna min haisu sakantu sakantumuhunna min wujudukum magoran ni wande nan kai irko nonan kan ni gorni bodin mo ni hinade dan nin woibora irkoteni kurnyo talkano igina masabu ga irkonin arzakin ni kurnyo wani no irkonin no aha gundani masin boro guna koi tara gundan garan labora walaran wundora masu gunu kan no borbe rizano wala hikan yi manna a'a mugunu kan no irkoi irko ta ala no nintaka ta ala ga bai hikan ha gundani zamir ko dia annabi ne tun kahul mar'atu li arba'in iga wai warhiji har tajisi limaliha wali hasbiha wali jimaliha wali diniha fadfar bi zati dini taribat yadak irko diya annabi sallallahu alaihi wasallam iga wai warhija arzakase iga wai warhija borose iga wai warhija a wani dimtarase iga wai warhiji mokoi ne addini sai annabi ai dai ni ga makwai addini ko ga ba ni kan maganar falaborano daga ba ni gur falaborano ga fana ni mu addini ko wadin cici fo sabbai sai ni ba funa madu ga bori ni hige gwara kan tabi su ni sai ni hige gwara hadisa imam buhari na filla hadisi zambargu da wayagga imam muslim na hadisa filla hadisi zambar fo da zangutacin da waiducin da idu ilkodiya annabi sallallahu alaihi wasallam na sanni wani wuci yadi mono irkoy ta'ala ingano yama alborai ino e gati windi kone gundeira irkoy mana woy bordan koy tarera alfaga awani hije gano gane inganoga te yacine am taci a alborno irkoy no hinawadini da woy boragon da miliyar nina albora na hanga feri nin kannigoga mili kandin go goyi dana banni sambu da mutai damante ji aran daga hannu noru bana amin warde wala mun dinga bon sai bankar wala mun dai sabun wala wallahi irko gin hada dan man tone ne bonno irko tara ne ma hiji irko ta ala ni hiji da daga mara da miliyar go wondo se nin kan ga ko gice ci zongodin kan ga du semenora zongodin ni ne ne manase amanwa amahangara a miliyaro sun wannan kulhare A noro singuna noda A noro singuna Nin ni ne ma bankare no ine ne ma bankare ga matka irko diya annabi sahaba foka irko diya do annabi kase ne muawi ane ma haqqu zawjati ahadina ala na an tut'imuha idza ta'imta wa taksuha idza iktasayta wa la tadrib alwajha wa la tuqabbi wa la tahjur illa fil bayt hadisa imam abu dauda anafilla hadisi zambar hinka da zungun da wai ta cinni hinka ya limu imam e, imam ibn maja an hadisa fi hadisi zambar zango hakun da waigu ga irko diya annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ne alborno jindaban daga wayango jindaban daga hanyango jindaban daga alfaga bankare da haikul murad zami fo sai zamani kai yango ga borise ga irko ne arrijalu qawwamuna ala nisa'i bima faddala allah ba'dhum ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fasali hatu kani tatun hafi za tu lagai bima hafi za allahu walla ti ta kafu na hunna fajiru hunna fili madaji fa hunna wa hajiru hunna fili madaji fa yi na ata ana ku fa bu alayhi na sabila in na laha kana aliyan kabira ka yi riko ta ala ne a rijalu kawwa muna ala nisai alburai ne nuna ta kayantai wai burai ban nan kula hari albura alfaga ko ta rai do hari a go wai burai sai hadis tabbatar ko daga annabi haka hadisa imam muslim na filla kan annabi ne sallallahu alaihi wasallam adamai da bonyan sikanu adamai da bonyan sikanu kan iwana misa wai bor kamarana iwan misa wai bor kamarana yani ga dole adamai zama tebon kanemo alfaga ni misa ka dinna timate alborai kan marana gungeno ga tunga kai wadin na irko ala gane in dunya ta ka A ga taka in dunya adame na sintin kul sintin ga taka maino albora annabi adam alaihi salam wati dinga irko taka ga wai burkan ganda goro imi hiji annabi adam abin da irko taka wai burkan agor alfaga inganda magor kasine ya ci nirko ta'ala ne irko ta'ala na adam ya taka alfaga dan matka hadisa tabbata alfaga imam abu dawud na hadisa filla a wani tirara ya rimono eh, wani ga imamu ahmad bin hanbal an hadisa filla ga mukwai ne ga irko diya annabi sallallahu alaihi wasallam ne irkoi subhanahu wa ta'ala ana albortaka ingana annabi ne inna la khulika adam ruwa fa khulika banu adam qabadatin eh, min qabadatin qabadaha من جميع الأرض فجاءوا بنو آدم على قدر الأرض جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك والخبيث والطيب وبين ذلك والسهل والحذر وبين ذلك حديث الفقه إمام أحمد ناكانتا مجلد تاچنتا حديث زنغو تاچنتا يانو أبو داود حديث في الله حديث زنبر قود زنغو تاچن ورن ذاچن لإدو كإركو سبحانه وتعالى أنا مسوني في الله النبي صلى الله عليه وسلم irko ta alamir hallasi ai da zangu ta cin da wai gacin ne zafuwa irko ta alamir hallasi don gano irko ta ala annabu sallallahu alaihi wa sallama kana na adamai yi zata kadin albur to kul irko ta qawwam a ta qayyum man ga fi ahlihi wa malihi wa ihyalihi ana ta qayyum alfaga man ga a wani wundura ana ta qayyum a wani wundobin ana ta qayyum a almiyalai marganta bin wani sai ko arrijalu qawwamuna ala nisa'i alborai inga yiti bonko ne wai borai bon kayantei no ya wo banda ga no ga hagoi di murade me ame marganta Wai bora hanyan wai bora bankara wai bora alfaga a wani murade me ame to wani sai ni mo ni mu alwawo berandi mano nango kan irkoi nanu ma albora wono nango irko ta ta'ala diga hagunda ni mano nango di masini nima kaina masini nima nima wulakanci domin irko ta ala siba ya cin irko ta ala siba ya cin hadis tabbatir ko daga annabi muhammad annabi ne law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha min idmi haqqihi alaiha irko ya annabi ne sallallahu alaihi wasallam don da ai annabi ayite aymane bor mo sujudu bor fose annabi don woy bor no igene mo sujudu kurnyosi annabi don kalema ne woy bor mo sujudu kurnyosi ne be dalil fose annabi min azami woy mana min azami haqqihi alaiha alhaku bera kan wo ase woy borabonsi annabi don kalema na mo sujudu hadisa imam buhari na filla hadisi zambar guda zon wanda wai ga cintaci yari ko da annabi sallallahu alaihi wasallam sanni wani wuce kan alfaga ndi woy boray aran himaran malakkal kananni ni kurnya da fatta kai kwara ba a tani sai talino to da ka masa kubai da futai ai wai mi min modu matan ga kubai adama yanzu kulga talite irkoi sai adama yanzu mu talite ga chalasi to talite wani kan a tani sai kan nuwo a do wani gadi ci futai no gadi ai min no misali barkan gogin wayandi awgin hangandi awgin bankare amin fuwo bana amadanji bana am bana ni murade me ame marganta boro ne alfaga dani talite din mana bisanni to misadi da manci talikun no adam mai e zini ne kalnin tun ga mara mai jara a lakal kane na ranga ganan da halata yi kan mani himanda ni kurnya no siyasa no ga kada ni mafakare a sai fakare kanen makun hanna sai kun hannu kan watirin amna sai filana baba ni ribinte se yacine e kan manta man tahuge rano zama adamay zo dirganege tenem hattini man baba hala ba ba baba ga. amma ir kose filana baba hay wo misega dimate se askanay se ayi mamma nin da webor fo go faka ni mu ko tare nin da webor fo aram ka uno aci ni niri hay wo dima da haikan ne kan jalu da kan gimi nasara ni ko kan no hikmara siyasara amma ni mo feri ifo ga jasinin ni mu alborno binde to zunubu no ga sambai wani zunuban batanan samu wallahi ifo ga jasa alborai to alborai mai da manya annabe alborai yanno afono ya annabe gara annabi muhammad gara to gun me gidi da annabi gara ko kerga hansa zadi ne mutu ga yir ga ma ko kai annabi sallallahu alaihi wasallam ne ma ko kari annabi sallallahu alaihi wasallam ne adamai zawo mabaran da da hannu imani tare hananan yanno wani no kirko ta ala da nise imantare ku bantano ni dama bori sani do adinin din kunya ma charkani masin kunya dukuro ka izara ni gani izai kan ni wo galabun din kunya wani irko sibara min kunya be da alfaga wani bora ka alfaga nin ka aran wundura ka nin ngoran ni hay kul marganta din dia amanate kula sin da hinano to borwani alfaga inganda baba fahin ka foni ga mara woden sai ni no daraja kan ni baba mandu wat kan ni hi guna yi wai musko mil kan ni gonu ko ara ni baba gon ni mo hina fono kan danin chalo ni go ba ni zainab mina eh, zainab wal maimuna ai ga bai medina ai kwara a ni go ni go ba ni filana matin go ai go ni mura to dum tin kurni ni no fono no ir ko mana ya finsi wallahi ir ko ya annabi ayyuma imra'atin kharajat min bayti zawjiha min ghairi izni zawjiha annabi ne sallallahu alaihi wasallam irkoydiya annabi ne woybor kul kan fatta kurnyo wundura kan kurnyo mana bai a yanga akwai kala yaga ka anatu hal mala'ikatu hatta turja ila baitiha malaika ga lali kalama ka wundura riwaya fora mu kaddai da kurnyo ya fasi riwaya fora kaddai da kurnyo ne ngana ya fanga mu kaddaci kurnyo sai kan ai fatta ne manna amma ne ya fasi wani go kwai kwara nango kan ni ko ngani ya ni kurnya ni no fonno kul nuwo nango din ni ga gan nangu gu won nangu ta ci wal nangu hinza nangu ta ci me ame kan ni gan ni kurnya sin na labari wallahi din ka fu ya fice ca ga zabu yamanin samu zabu yamanin za zama wallahi din ta gabu wani ra ni mila kan anin ha fonda ni no filana in kwa ne go koi ni koi kulun daga no ni ka bai filana kwara ni ka bai filana kwa zami go kure fo li go fonna fo zunubo ni kalir ko min hada alahara kalir ko min hada ala haraiwami yadi mono iga ba wai woro wato kulkan irko diya annabi ne khairun nisa'i annabi ne wai bore isu banan tangan ta almar'atu alladhi idha nadhara ilaiha ma'ana sarratak wai bora kan din guna ko aga kula gin bina kan ni haru man ci wai bora kan din guna bina ga dukun agogo futana mo zullutu mo yogo to ifono ne woyingu futuni sinwa la ilaha illallah sai min hadri koy ni baba gunda dan talten se niga futase dan talten se niga sanniyamo dan talten se ga kaina to matani kurnya kan hunkuna du valera din me ame marganta hunkunin no gitini mo feri me ni mo feri be na feri ganda wawino a feri be na feri ganda kainano a feri be na feri ganda sanniyamo ne mu kaga futu emin dan fondo mene pat ni wo kan ni bina talam ni sedinga dayno nugati to yi wambe ka wallahi ni bafuna ga bol ni bafuna mante wallahi hal ya cin nan go bafuna wallahi tallahi ko karga ya fice ki zabu yan mankanika he hannim di woy bonno ga dare hau wo woy borama dare hau afu afon hannim di maba kani ga fa kare gici ayo filana kani dukuran ne wonji ga bon nasin wala a tarige ne ngisin da bani wala mu ma godiya cin wala ifa kan ne ganan kurnyo musamana zama di alhali ga kan bar kurnyo gonda muradisi wai ma dukuran ni ni bonno go dukuran ni ne mu ni sai kirko diya annabi ne annabi ne iza da'a ar-rajulu imra'atuhu ila firashihi falam ya'tihi la'anatuha hal malaikatu hatta tusbihu annabi ne ruwa fa iza batatil mar'ata firasha zawjiha la'anatu hal malaikatu hatta tusbiha da wai borna dare ga kurnyi sai kurnyo ta a murada na ce kul wai bora wanji ginga bonno kurnyo sa wanji ka kana jarga a wanji ka ga murado feri a sai annabi ne cino din mala'ika ga diga lalino iga diga filana filana zir ko da min lali filana filana zir ko da min lali filana filana zir ko da min nik bai za cino din kalmo mo bo fas laliyar ranu mala'ika din ma alfaga ne di la ya asuna allah ma amarahum isi irko ku tarin ga haikul kan yici maktuban mustajaban hantumantano irko nata haikul kan yici hadisi agone imam muslim na filla hadisi zambar fo da zangu ci da waran zacin da iddu ga irko da annabi sallallahu alaihi wasallam na sanni wani ci yani ga ninin wai burakan ni mayo da ferin suwani sanni ni min kunya sanni yamu ni ma kai na hala mutonan kan ni kunya haikul kulkan nin dati cinora daran kagoro fada wala foyandi no kaga do ruga borgo ay way kul nyenita annabi ne way war kul kan hay fo ken kul kan ngin ko kunyote ama ko ga ka tare ga dede imma nyanwo se wali i wundora ize se wala hay kan imanda ingan ne kunyo ba funa annabi ne irko ina lali irko lali rana to way wa majono gono hon kun kan ga kunyo sutura ingana ko ga dede ba a chore la ilaha illallah la ilaha illallah hay kan nin tugure ira gunde ɗi fa alfaga gonge ɗi fa nin da hinne fuworamo hal manga hal loktara kan zanke musbe ay go taranga ma son hayo wonon ne kan ga ka tarai hal nimin mat kan cini go da la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ay woy ma nuna ko ba funai damu wani nuna ko jingar damu damo wone ba nuna ko da iri ko jina lahara ni ma ne iri ko sai mate ci na fono nuna ba nuna ko da gane iri ko sai ya ci ne hari banda kan ga haram hai kan funin din kun ya gama rama ka tare ga a ga haram ko ina mo alfaga ina yau hmm. albar masu wando ganyin ga bore to wai ba ni mo musin bafuna mai amete fatayan ni ya haikul kan te hurub cabe kulkan kan hurub hije kulkan kan no wul foyen kul a a man a cin a foyen wani ka a ginno ma koi a foyen mu wani ka a ga ka a sai a sinno mi hin suru musko ya ne a a ya cin no gora goda man tuwo kulkan ni dugana ni ko a jarai ni koi iga jarai ni skoi ga a masa saban ni se tina masu a afoyoli amin no ne hare ni mi da ma kanu ne hare mo akana sa min gorani wo ga ti koi tare wo ga ti koi tare kan yi gogici mai alfaka ban ce kul kan teno na hop mu koyi a'a a ga a yi ga wani carra alfaka yadi mo dugo wani koi koyi nimin kurnya alhaqo na koi koyi ni nimin diwa boran wani kan di koyi go alfaka gun za alfazar ditu isola bankare hannu turare talam hannu a fatta go koyi manga godu kurnya a cirkara ba manati da kurnyo gwa kwara handa ana ga fai curgu sa mbo asati goyo bisa sai kurnyo ifo ga jasu go kan nugo ko te ni hije fuwo man bori hal nim di bone mene ni sai ganje go wallahi kaddan hija hijambu to din hijabu meno di bone har da ta ni go ni hijawi to nan da jahannam jandi barjina nan gama jahannama ne bai ma fayanka danga jandi marjina nan gama kaddan mambu hal ni ta ni hijano ni na fai wallahi tallahi irko sa alhakorin da ni gagarau wallahi irko sa da ni gagarau don wallahi irko sa ya finsi irko gindi dama wallahi to wane sai ma kokari ni ma kokari haikul kan gotira ma kokari ni hije fu gina ni hije fuwo fa ngani ko iza sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa ata zaujaha wa hafazat farjaha to ala ta'ala dewa annabi ne kila laha igana sai idkhulil jannata min ayyi babin shi'ti annabi ne wai kulkan ninga jingar guwa jingar aninga bambatu ana me hau hando me hau ana bondumi irkoi sai amana shirku wallahi dabu alfaga igana sai udkhulil janna ga furo aljanna ne ya aljanna mo min ayi babin shi'ti wundime kul kaŋ ni gaba nin furo da firdausi no ni gaba nim sabai koy furo waybora kaŋ kan kurɲo alhako alhakono no ah. waybora kaŋ kan ga te kurɲo se khadim aninga bondo kurnyo se wo kan addina nda yaadin mo no a gana wo kan irkoy diya da diyawo ka ga ci woni yan ana bon dumi mo an irko gan wadi mon wallahi tallahi da bu hadisa ne irko diya annabi ne yana sai furo ni bon sai masu bana aljanna wundi kan ga furo allahu akbar na aljanna ka annabi ne idza allah aljanna wa sa'aluhu alfirdaus fa innahu a'al aljanna wa awsatul janna wa minhu tufajjiru anharul janna wa fawqahu arshur rahman irko diya annabi ne aljanna firdausi aranu hakulu firdausa alfaga aljanna fumano arano hay kulga sintin abon benano irko al arshogo he annabi ne gore me ame kan ga sintin fondation gore tiksasi kal firdausa to aljanna wani sibara na yomi ifo ga jasa albur albur wo kai ne zano bor kulkan na albur hampa ni ko kwara dai ta hawi to alfaga dinna albur hampa ni ko kwara ga ta hawi to mata ni babu kan ni hagi man da man sani hannu wani ci me wiza mata annabi muhammadu goda an duwa dinga hadda albor man ta hampai zano annabi mono ne alborai ne ya qur'ana aye ne arrijalu qawwamuna to ni mon ne man ta hampai zano wo fono ga ga tikimo ni wana no ga tikimo wala annabi wana wala irko tala wana to wani sanni ya mono makande na ra ba ni bi na tuna sara to ni mo bai haikan ga fatta daga daidai iman ne ni bi na sara ni binaga sara ne ni sala ni sanno ni dinga salan ma bai haikan ni gine oh bai haikan ni gine min kurin alhakai na sai ra ni ma da wani alhakai ma da almano ma da bumbo bafuna a sutura mu ni ma dabu kurin kurnya mara wai burhannano ya inga ti wa hafizat a anin kurnya batu hai kulkan kurnya wonno to na wani kurnya tasa siyar da borfo maka madangara kurnya hanyar gina siyar da borfo ma walakanci hey ni kurnye tamo bumbo kaga da masinan borfo ma da bumbu ni kurnya nan kanya masibanan borfo ma furnu fura ga to hala madina kan ni kurnya kani in kun yi wa ma jano gon ga alfaga kurnya daro bin nan ga ka gor kurño daro ba alfaga bor kulkan ɗum kan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ɗuman nin kurño sutra wiza ɗuman nin kurño haɓida wisa kurño haɓida wiyegano weti a hay kulu ni kam marano kilay zobo ɗuman cirno no bor fosidia dole ka nin kilezo din dinnan ga dafu ama bori wati dingama bandu ko ina mahagwai ni kurnya alhakaira masa almanu zai amanin noda mate barkan no zibe bai nuna fuye ba boray mon kan kurnye ne ga fuye da kurnye ne ban kare ka hali na kurnye ha kurnye sin da to kul kurnyo zi ba na ko fuye gidi hala gonda wanjino to kan ni fuye ifo no fuye wo hansensi age ngete no ruwa nasi anin sin da ni ka ga no orga to a atar na sinwa son no kurnye ten no tari komno a manti adno kan anin da ngwara sir ko mano dare ka an fondi no ngwara ginnu ya dinga kun kan ana sinda ngwara ko manomi don ngwara se filana babir ko dem dogo ne ten ser ko dem minno to wone ga ba funa ki ba wai borse ngan dinga kunye ihi ge wundera imte charsinwa yari muno alfaga ai wai mu mustar ni kunye se zam se ni ba fattayan mutar ni kunye se kan da haifo kan ganin amunan ni mu fatta wone yansu bori zama zunubu no ga samu zunubu nuna gaza ko keri haikul kan ni te mace ni kunya sai kan su ba haifo mu suka ganin ni kunya ma kan ni kunya suna ne ga a masi haikul kan ga fatin da na ba masi ya wani ko ta'ala salihat wai burhannadin qanitatun kan na bondum irko se an bondum kunyo se hafizatu lil ghaibi aninga bambattu gurera nan kan kunyo se man burkul sigadi amana kurnyo amana wa amana zamma amana hila bima hafizallahu wa kirko dan botiyon sai amaga irko talan dan ama batumu to irko ta wallati takhafuna nushuzahunna wai wara kan ni humburnin da mara. aran musko to da cannan kan sikanu aran musko to da cannan kan nushuzun ne ta amko to aran sai fitina ga me dumbu kalama ko hije fayyanga to ifono himim ta ce kullu fa'iduhunna nima wazu ma irkoi bai fila na nya filana yi ayni da irkoi irkoi ne ya irkoi ya irkoy hawa yacin hayo man ya ci no ngo boray kan ninga baga hiji in fitin da nisi ni wanda no ninga baga hiji am fitin da nisi gane pat wadin sino hadi na ma kirkoy fanki huma taba lakum kula minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'a wani mo kul alfaga fi munaficen no gono kango ase fami hari wal choddo hari wala ka kilima zubu ima sabe ga sannin dora ase hangara ni mo makagindi inganwa di mana hagoi mo kula ga to aga fayyenga idin kan te dalili na fay mo isinda kulki gine ingaidin kan te dalili kan nan ina fay isinda kulki gine to wani alfaga hanni go humbur am ko ga to ya ciniga ni di ana modu ma bar mai ni se ni mo ni sihin sur ni bina ga tun wani mo ni go di kan wala kan cho bagu mo am ko to din nan kan ni bina mu tunara mu ko ga ma chaddori ni go go zuru din sayir ko ne ma wazu din na wazu go bandara kuli ko ta wahjuruhunna fil madaji ni mo mura nan kan yalo dar na kan fu fallanka amma aran sikandari fallanka da go daro mo mata anim ka salan wo da ka salam ma fata ga nuna mu koi daro ya ci na ci no halam bai ifo seno to da irko bai a tuba ka fala ba asa in ga ko ta ran da wanji ni ma kar wa ban ga irko ta ne fa in ata'ana lakum halana na se wa wala tabu alaihin na sabila aran masu fonda foce cikin nan ya bi fon bonta ci ne ya cin noman nan ta irko ne wajen ne inna allaha kana aliyan kabira din gabu da ni te da gabi irko tare nin gabi din min ni gonda ban ko tare ni mo irko ban ni mo ko tare irko min halasi ita bi sai kan lokaci to ne ne gayi irko ngwar irko ta ala ga nan kan irdu asaba irko mata mi daran kun nafa nan ka hatta yanta ara irko mi fi daran kulse kharal kalam ma kallu dalla li anna al الكلام yufi بعضها ba'da